Sashen Hausa na BBC ke magana kan mita sha shida da sha tara da ashirin da biyar da kuma tasoshin FM a wasu kasashen Afirka har ma da shafinmu na intanet bbc Hausa.com. Masu saurari awwal Ahmad Janyo ke fatan kowane lafiya cikin shirin na karfe 8 da rabi agogon Najeriya da Nijar bakwai da rabi agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji babban jagoran adawar Venezuela ya isa Spain inda ya samu mafakar siyasa. Shugaban riko na Bangladesh ya buƙaci a gaggauta sake tsugunar da 'yan gudun hijirar Rohingya musulmi. Jordan ta tabbatar da cewa direban da ya harbe sojojin Isra'ila uku a gabar yamma da kogin Jordan ɗan asalin ƙasar ta ne. Ko menene alfanun shayar da jariri nonon uwa zuwa lokacin da likitoci suka kayyade? Shi nono yana da mahimmanci kwarai wanda duk abin da jariri yake bukata duk akwai shi a cikin ruwan nono. Ta kanta mahaifiyar idan tana shayarwa lafiyarta za ta wadata. To muna dauke da karin bayani a filin lafiya zinariya. akwai kuma filin taba kiɗi taba karatu amma da farko ga labaran duniya. Babban jagoran adawar Venezuela Edmundo Gonzalez ya isa Spain inda ya samu mafakar siyasa. Edmundo Gonzalez, a 75-year-old retired diplomat. Wakilin BBC ya ce Mr. Gonzalez mai shekara biyar, tsohon jami'in diplomasiya ya fice Venezuela ne da matarsa a cikin wani jirgin sojin Spain. Shi ne ya fafata da shugaba Nicolas Maduro a zaben watan Yuli wanda 'yan adawa suka yi kirarin su ne suka yi nasara. Babban lauyan gwamnatin Venezuela ya ce ƙasar ce ta ba shi damar ficewa da shi da iyalansa. Tun da farko babban jami'in diflomasiyyar Turai Joseph Barrel ya buƙaci hukumomin Venezuela su kawo ƙarshen kamawa da murkushe 'yan adawa. shugaban riko na bangladesh muhammad yunus ya buƙaci a gaggauta sake tsugunar da 'yan kabilar rohingya musulmi da yake magana bayan tattaunawa da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya shugaban wanda ya taɓa lashe lambar yabo ta nobel ya ce sake tsugunar da 'yan gudun hijira abu ne mai sauƙi Fighting between Myanmar's military junta and ethnic militia has Wakiliyar BBC ta ce rikici tsakanin sojoji da mayaka masu rungume da makamai ya tilasta wa dubban 'yan Rohingya tserewa daga kasar a watannin baya. Kuma kuraren 'yan gudun hijira haifar da cunkushewar sansanonin 'yan gudun hijirar a Bangladesh. ma'aikatar cikin gida ta jordan ta tabbatar da cewa direban da ya harbe sojojin isra'ila uku a gabar yamma da kogin jordan ɗan asalin jordan ne ta bayyana sunanta a matsayin mahir aljazi kuma ta ce ya yi hakan ne a ƙashin kansa jordan ta ce tana tattaunawa da isra'ila domin karɓar gawar shi don yi masa jana'iza zaka isra'ila da jordan sun rufe gadar sarki hussein alambi har sai wani lokaci kuma isra'ila ta rufe dukkanin iyakokinta da jordan ƙungiyar hamas ta bayyana shi a matsayin jarumi Wakilin BBC ya ce sai dai Minister Isra'ila ya bayyana maharin a matsayin dan ta'adda. Tukuna shan labaran duniya ne daga sashen Hausa na BBC. Firaministan Habasha Abiy Ahmed ya sha alwashin murkushe masu yi wa ƙasarsa barazana. A wani jawabi ta kafar talabijin domin bikin samun 'yancin kan ƙasar, Mr. Abiy ya yi gargaɗi cewa duk wani mai shirin kaiwa ƙasarsa hari, to ya sake tunani sau goma. yana mai cewa ƙasarsa a shirye take ta murƙushe tare da kunyata duk wani da ke son yi wa ƙasar kutse kalamansa na zuwa a yanda barazanar rikici ke karuwa a somaliya kan yarjejeniyar tsaro ta ruwa da aka amince da yankin somaliland da ya balle habasha ta daɗe dai tana takaddama da masar kan kogin nilu kuma rahotanni sun ce masar na shirin tura dakaru somaliya an tsinci gawar wani ɗan adawar siyasar tanzania ali muhammad kibawo kwanaki bayan rahotannin sace shi da ake zargin jami'an tsaro ne suka yi jam'iyyar chadema ta ce an tilastawa mr kibawo shiga mota yayin da yake balaguro zuwa tanga an tsaci gawarsa a Unionio da ke arewa da Darussalam yanzu haka ana bincike domin gano abin da ya sanadin mutuwarsa. a kwanakin baya an kama shugaban jam'iyyar chadema tun da lisu da wasu jami'ai inda ake bayyana fargaba kan manufofin shugaba john Magufuli, to labaran duniyar kenan daga sashen hausa na bbc yanzu kuma sai filinmu na lafiya zinariya tare da habiba adamu a cikin wani shirin na lafiya zinariya wanda a koda yaushe yake zuwa muku daga nan sashen hausa na bbc tare da ni habiba adamu tokoshin mai jego na iya dakatar da shayarwa kuma ta ci gaba daga bisani menene matsayin hakan a likitance sai ku biyo mu cikin shirin domin jin cikakken bayani bincike da aka yi a kan wasu mata a masu shayarwa a kasar Turkiyya a shekarar 2020 ya nuna cewa kashi 53.1 cikin ɗari na matan sun shayar da jariransu nono zalla na tsawon watanni shida. binciken wanda aka wallafa a shafin national library of medicine mallakar gwamnatin amurka a watan janairun shekarar 2023 ya kuma nuna cewa kashi 34.9 cikin ɗari na matan da aka yi binciken a kansu sun dakatar da shayarwar. sai dai kashi talatin da da tara hudu na waɗanda suka dakatar da shayarwan sun samu nasarar ci gaba da shayar da jariransu. An aiwatar da binciken ne akan iyaye mata masu shekara goma sha takwas zuwa sama waɗanda ke da jarirai 'yan wata shida zuwa yara 'yan shekara uku. A cewar binciken waɗanda ba su iya ci gaba da shayarwa ba sun fi yawa ne a tsakanin iyaye mata da karatun su bai wuce na kammala makarantar sakandare ba. Yayin da wani kaso kalilan kuma suka nuna cewa suna da ƙarancin ruwan nonon shayarwa. Sakamakon binciken ya nuna cewa akwai buƙatar ƙara wayar da kai da kuma horarwa kan ci gaba da shayarwa ganin an samu nasarar ci gaba da shayar da jarirai. To idan muka dawo Abuja babban birnin Najeriya na zanta da wata ƙwararriyar likitar yara da ke aiki a babban asibitin gwamnatin ƙasar. Dr. maria Muktar Yola wadda ta fara yi min ƙarin bayani kan mahimmancin shayarwa kamar haka. Shi nono yana da mahimmanci ƙwarai saboda watan abinci ne cikakke wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta wanda duk abin da jariri yake bukata na nau'in abinci da nau'in garkuwa ga lafiya nau'in gyaran jiki duka yana kunshi a cikin nono so da ruwa wanda jariri zai sha ya wadatar da shi duk akwai shi a cikin ruwan nono so mahaifiya za ta huta ba lalle sai ta nemi wani abun da za ta ba jaririnta ba to banda wannan eh, ni'ima da jariri zai samu ita kanta mahaifiyar idan tana shayarwa lafiyarta za ta wadata eh, cikinta da ya ɗan girma saboda wurin haihuwa zai motsa ya sake koma daidai sannan kuma shi ma wani natural form of abinan family planning ne watan tsara iyali yadda muka sani idan ka shekara biyu kana shayar da jaririnka yawanci zaka ga yana zama ɗan tazara tsakanin yaranka sannan shi kan shi mahaifi da kuma al'umma gaba ɗaya idan nono kawai ake ba jariri to nono abu ne da ba sayan shi za a yi ba so shi ma mahaifi kuɗin da zai kashe zai iya sa wannan kuɗin ya yi wasu abubuwa na harkar kula da iyali a kai to shan likita bai shayarwa na iya dakatar da shayarwa na wani lokaci a sannan ta ci gaba watan akwai dalilai da sukan sa wani lokaci mahaifiya sai ta dakatar da shayar da nono kuma um, akan iya dakatawa din kuma daga baya a zo a ci gaba amma da yawanci idan ka zo asibiti ka faɗi cewa ga dalilinka wasu za su ce ko za su tafiya ne ko kuma suna kan shan wani magani haka ko kuma tsananin rashin lafiya kowa dai da nashi dalilin to in dai na gajeren lokaci ne za a iya baka shawara cewa eh za ka iya dakatarwa din ba abu ne da ake encouraging ba amma in dalili ya kai dalili za a iya ka dakata din amma idan ka dakata dakata a dinga matsar ruwan nonon ana tara a jariri sanda nan gaba in zai zo ya bukata mene sa ake ce a tara a matse din ba don wai nonon zai tsami ba ne a'a ba a san ruwan nonon ya daina zuwa ne dama shi nonon ai ba wai lokacin da ake shan shi ake yin shi ba daga kwakwalwa idan aka samu signal cewa ana buƙatar ruwan nono sai a yi ruwan nonon sai ya zo ya zauna a cikin nonon mahaifiya to wata idan jaririn baya sha kuma ba ta matsewa tana adanawa din sai kwakwalwa ta zaci oke ba a buƙata su ba za ta sake yin wani ba to shin idan mace ba wuta babu inda za ta ajiye nonon nan akwai wata illa ga shi jaririn ko kuma a ita mahaifiyar idan ba ta matse ruwan nonon ba watan shi ruwan nono idan aka matse shi kika ajiye shi haka nan ma a gida a kan tebur a cikin kofi mai tsafta zai awa shida ba abin da zai same shi in aka saka a cikin fridge inda wuta zai awa ashirin da hudu ba abin da zai yi in kuma aka sa a gidan kankara zai iya wata uku wata hudu ma ba abin zai same shi inda wuta iyaka dai kawai za a fito da shi a bar shi ya saki sai a dan dumama shi ba a wuta ba a cikin yan roba haka wadda aka sa ruwan zafi sai kuma a sa kofin da nono yake ciki a dan dumama shi haka sannan sai a ba jariri babu abin da zai yi amma in kamar yadda kika ce ana samun matsalar wuta ba za a iya ajiye shi ba for long to sai dai a ce in ta matse din ta zubar da shi saboda kwakwalwar ta ta nuna mata ce ana bukata tana matsewa har sai sanda ta dawo da shayar da jaririnta idan ba ta shayar da jaririnta ba abin da zai iya faruwa shine ta za su ciccika za ta ji jikinta ba ta jin daɗi wani lokaci in yi tsanani ma har zazzabi yakan sa mata to ita za ta ga wani lokaci ko jariri ko yaro haka sai ya ke shan nono shi ne ke janyo haka eh to gaskiya akan samu haka to ina ganin abin da yake faruwa tun farko shine watan ba a fara bayar da nono yadda ya kamata ba ne shi jariri ana ganin su ƙanana amma suna gane abin da mahaifiya take ciki idan suka ga kamar baki da nutsuwa haka ko kamar alamar eh, shayar da nuna ya miki wahala su ma suke ba sa tsotsa saboda haka tun farko ne ya kamata koya mahaifiya yadda ya kamata ta shayar da jaririnta na farko shine watan yadda za ta rike shi cikin shi yana taɓa cikinta bakin shi ya bude sosai kafin ya kama nonon kuma ba wai kan nonon kawai zai kama ba zai kama nonon ni gaba daya abinda a turanci muke cewa good positioning and good attachment wata a rike baby yanda ya kamata kuma a saka shi a kan nono yanda ya kamata to yawanci gaskiya wannan ita ce babban matsalar da ake samu tun farko in jaririn ya ga yana wahala kafin ya samu ruwan nonon sai kawai abin ya fita daga ran shi ya ga cewa ai wahala ce in aka ba shi kwalaba ta fi sauki nan da nan kawai sai ya zuke once in a while akan samu matsala saboda ko maybe a ce kan nonon bai fito ba sosai ko kuma a ce maman tana da wata larura haka irin idan yana sha tana jin zafi haka saboda ta ji ciwo a gurin ko wani abu to idan jariri ya karba zai sha uwar kamar ta abin nan ta razana haka ta ji zafi to shi ma zai tsorata sai ya ji tsoron ƙara kamawa kamar tarbiyya ce ɗabi'a ce ake koya jariri yadda aka sa shi aka yi haka zai bi wani lokacin kika mahaifiya tana fama da ciwon kan nono ko ya tsatsage shin me ya kamata uwa ta yi a wannan yanayi ciwon nono ya kasu kashi-kashi kamar yadda kika ce akwai wanda akan samu kan nono ya tsage haka ya kan yi zafi kuma wani lokaci ma za ki ga har kamar jini ma yana yi so irin wannan kan ba da shawarar cewa ko yaushe ta tabbatar wurin a bushe yake babu danshi akwai irin yan auduga nan da ake sawa a kan nono a rufe saboda ya dinga tsotse any extra nono haka da ya fito mukan ba da shawara ko dan hankici hakan mai tsafta dai hakan aka wanke shi a tabbatar gurin da ya bushe sannan za a iya cami bi kaɗan shafa ɗan vaseline a kai saboda ya ƙara busar da gurin ya zama ba danshi dai har a samu wurin ya warke da kanshi amma idan an ga kamar akwai wani infection kamar larura haka to akwai magani da wani lokaci da akan bayarwa ko na shafawa ko na sha yadda zai taimaki mahaifiyar kuma idan ɗaya ne ya kamu da ciwon sosai sosai za a iya cata ɗan ba da hutun kwana ɗaya ko kwana biyu a wannan nunan ta dinga ba da mai lafiyar har sai wancan ɗin ya warke amma duk da tana hutun za ta matse ruwan nono saboda kada kwakwalwa ta zaci wancan baya buƙatar ruwa ya fito daga gare shi to wani lokaci kuma akwai abin da ake cewa engorgement wato kamar nonon ya cicika to shi ma wannan ɗin yakan faru yawanci kamar ran kwana hudu haka zuwa kwana biyar ba zai ruwan nonon ya zo sosai to in baby bai iya ya buɗe bakin shi ya kama ya sha sosai ba wani lokaci sai kiga nonuwan ta sun ciccika haka har zazzabi sukan sa mata to shi ma za akwai shawarwari da ake bayarwa a asibiti yadda insha Allah za ka iya ka kula da wannan engagement din yadda za a samu ruwan nonon ya fita wani lokaci kuma watan kaman um, a jikin kan nonon zaka ga kaman yi ja ya daɗe haka akwai magani da ake bayarwa da za a shafa kuma a dinga ce maka da still ka dinga barin gurin ya bushe wasu mata kan ce suna fama da matsalar karancin ruwan nono shin akwai wani abu da mace za ta iya yi ko za ta ci domin ganin ta samu wadataccen ruwan nono ga jaririnta kowa da irin halittar shi gaskiya wasu sun fi wasu ruwan nono nonon wasu kuma ya fi na wasu mai koko kamar da ake cewa to amma um, watan ina ganin da tushen ginshikin an samu ko ba a samu ba watan al'ada ce ta ranar farko da aka koya jariri idan jariri aka fara ɗora shi a kai aka sa shi a position inda ya kamata ya zauna daina shan nono to zai zuƙo daidai abin da jikin shi yake bukata saboda ita kwakwalwa haka take aiki idan ka zuƙi dan kaɗan zai baka dan kaɗan ka zuƙi da yawa zai baka da yawa so duk haka abin yake zama program wani hukunci ne na ubangiji mai abin al'ajabi to amma banda wannan kuma ana buƙatar mahaifiya ta samu hutu gaskiya balle farko farkon shayarwa sharan gida wanke wanke noma da waye waye duk ba nata bane ya kamata a ce akwai yan uwa da za su taimaka mata har sai ita ta samu lafiyar jikinta kuma jariri ma ya samu wadataccen nono sannan kuma ta yi bacci idan jaririnta na bacci ita ma ta samu ta huta sannan kuma ta dinga cin abinci mai inganci ba a ce a sauke wa mai jego masakin tuwo ba sai ta cinye da daron kunu <laughs> ta samu abinci mai inganci ta ci daidai cinta amma dai ya zama cewa mai inganci mai lafiya ana son mai jego ta dinga shan abu mai ruwa-ruwa haka irin su kunu din nan su kamu su shayi abubuwan mu dai ga na gargajiya duka dai muna da su insha'Allah. guda da haka ne shirin lafiya zinariya na wannan makon zai da sa'aya. Sai mun haɗu a mako mai zuwa cikin yarda Allah da za mu zo muku da wani sabon maudu'in. Amma kafin sannan za ku yi sake sauraron shirin na yau idan kuka je shafin mu na intanet wato bbchausa.com. Ni Habiba Adam da na shirya na gabatar ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na BBC. da a gaishe da Habiba Adamu da filin lafiya zinariya yanzu agogo na cewa ne karfe tara saura minti goma sha bakwai a najeriya da nijar awal ahmad Janyau ke gabatar muku da wannan shirin daga sashen hausa na bbc tun a farko kun ji jordan ta tabbatar da cewa direban da ya harbe sojojin isra'ila uku a gabar yamma da kogin jordan dan asalin kasar ta ne yanzu sai filin taɓa kiɗi taɓa karatu tare da haruna shehu tangaza masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri na taba kiɗi taba karatu kuma domin gabatar da shirin na wannan makon na gayyato abokin aiki na awal ahmad janyau awal barka da haruna barka da zuwa wannan fili na taba kiri taba karatu yauwa barkan mu to ba da bata lokaci ba sai in ce labarin farko awal to bari in fara da wannan labari na wata mata da aka kira sunanta deborah fezoto to e, can a uh, ƙasar brazil ne Na'am. Eh to ita dai wannan Debora ta yi fice a shafukan sada zumunta musamman ma Instagram. Na'am. To amma uh, batun da ya ja hankali uh, musamman a shafin ko kuma kafafen sada zumunta shine yadda ta yi wani mai eh. na gyaran fata haka. Eh. To amma da kashinta ta yi. To <laughs> eh. Ina jin ka'awar. Eh da kashinta ta yi kuma shi wannan da ta yi lokacin da take shafawa ta yi bidiyon kanta. ta kuma yada a shafinta na instagram na instagram mm-hmm. to sai dai wannan eh, manna kashinta da na fata ta <laughs> ya ja hankali kila ban sani ba ko don saboda ya sauya fata ta ne to ga hotonta ma nan za ka ga tana a lokacin da take shafa ga shi nan ko eh launi kam kaman na ya dan baki baki haka dai <laughs> a fuskar ta kuma ga ta ita dai da gani bature ya ce ruwan taba taba haka <laughs> eh to shine dai eh, ta yada shi wannan bidiyo kuma nan take ta samu kusan eh, waɗanda suka kalli bidiyon da yawa to amma matsalar shine da ta fuskanta ko kalubale shine yadda su makwabtanta wato abin ya ja hankalinsu har suka nemi suka kai ta kara to eh, tana kazanta to ba wai kazanta ba lare ta ce wato mazajensu suna sa mata ido suna kallanta har ila suna neman kashe mata aure to kashe musu aure to to ta yi kyawo ne da ya wuce kima ko dai ni na ɗauka kila saboda kawai wannan kazantar suna ganin kazanta ce abu ne da ke iya yada cuta watakila eh to ita dai ta ce wato mazajen suna kallo kallon ta ne ta windon hmm. ta windon ta suna sa mata ido sosai so kallon nan da suke na nata ta ce ana suna suna mazajen suna kallanta ta window to shine su kuma suka nemi suka hada kai suka kai karata to yanzu ko dai ta bar gidan <laughs> eh wani ta bar gidan eh ko kuma su doki mataki a kanta so shine ita kuma ta ji wannan kaman koken nasu eh. da suka haɗu eh. suka rubuta ta je ta mm. ita ma ta wallafa a shafinta wanda tana nuna ga kalubalen da take fuskanta duk da cewa ta je ta yi abin da take ganin ita ra'ayinta ne na shafa eh, wannan man eh, eh, na kashi domin gyara fatata. Wani zai yi mamakin ya ce ta ya kashi zai gyara fata. <laughs> To amma ita ita yanzu me ta ce kenan me matsaya ta yadda za ta bar gidan ko dai kaka. Eh to ita dai kawai ta ce su mazan da suke wato kallonta. So su ne ya kamata idan ma mataki ne a ɗauka. Ko dai su su bar gidan saboda ai ba laifinta ba ne haka <laughs> laifin mazajen su ne ko kuma su san su su je kotun ke yau waye su matan su do mataki kan mazan su amma ba ita ba to to madalla to da je ma je da aka aka aka karasa eh. to awal wannan labari na gaba labari ne na wani mutum da karensa hmm. kare ne ya koyi maganar kurame ka san hokari yana da wasu hikimomi <laughs> shi shi mai wannan karen mm. shi ya auri kurma to da yake shi ya iya maganar kurame shi mai mai karen mai karen eh to da sakamakon yadda yake amfani da hannu yana yana magana da wannan matar tasa a har karen ya koya to karen yanzu ya koyi yadda ake in an ce za a ci abinci lokacin cin abinci ya yi sai ya sheka ya eh. same su a kicin ya ma riga su zuwa in za a fita sayayya ne kuma ya san abin da aka nuyi sai a ga ya sauri ya fita ya je wajen mota to kusan tsawon lokaci nawa aka dauka <laughs> karen yayi <laughs> to a wada jaridar daily mirror ta burtaniya ta ruwaito labarin ta ce shi mai wannan karen ya saka ya saka bidiyon wani al'amari ne a shafin na tiktok yana bayani wanda sa ni ma na je shafin na tiktok na bincika kuma na gano shi ga ma ka gan shi ai ko ga kan kare na ka gan shi nan da karen eh. ka gan shi ne na bayani ya ce idan ya faɗi cewa lokacin dina wato cin abincin marece ya yi hmm. karen ya sani zai motsa kunnuwansa faɗa zai yi koko dai alamu yake alamu idan yayi alamu eh. na cewa lokacin cin abinci ya yi ma matar tasa alamu ko mu je mu ci abincin dare eh. to karen ya sani zai motsa kunnuwansa kuma sai nufi kicin ya riga su <laughs> gidan da ya zama na kurame kila hadda shi dabba hadda dabbar da ke ciki lalle kam <laughs> tun da kaga ita dabba ba magana take ba kuma uwar gidan ba magana take ba mai gidan ne kawai ke magana kuma shi bai da abokin magana ke eh, don haka sai ya mayar da gidan don na kurame kwarai da <laughs> gaske da ke ciki to sai kuma wannan labari na matar da ta fi tsufa a duniya to wadda aka ce ta yi shekara kusan 117 amma yanzu ta rasu na'am eh, sunanta maria brian's morera haka Espen ce da aka haifa a amurka to kuma ta rasu ne a ranar talatar da ta gabata to E, to kuma ka san dama su waɗannan tsofaffi da suka yi fice ina ga har lambar yabo ake ba su kwarai da gaske To a bisa alkaluman wata kungiya ko cibiya ce da ke tattara wato alkaluman shekarun mutanen da suka haura ɗari da goma. So mm. ita ce ta ce ta wannan mata ita ce ta zama wadda ta fi tsufa bayan rasuwar wato wata bafaranshiya. Haka. Lucy Moreira ne. To yanzu dai wanda shi zai karbi wannan kambun shine wani ɗan Japan. Na'am. Wato Tomiko Itoka. wanda shi kuma yanzu shekarunsa ɗari da sha shida. To. ga kenan dama ita ce eh, shekara ɗaya ne tsakaninsu. Haka. To yanzu ke dan shi wannan shi ne mutumin da ya fi kowane mutum yawan shekaru a duniya ke. Eh, kuma dama ai Japan su suna da yawan masu Eh masu yawancin rai sosai. Eh. Sannan sai dai wani abu kuma irin waɗannan cibiyoyin akwai waɗanda musamman a nan ƙasashenmu na afirka akwai waɗanda idan an kawo wannan labarin sai su ta nuna shakku hmm. saboda suna ganin kamar ana samun mutane da suka fi waɗannan tsufa da ake cewa su ne suka fi tsufa a duniya. Ok, kana nufin kamar a Afirka ana iya eh, samun su. Ban mantawa akwai wani lokaci da aka ce mutum wanda ya fi kowane tsufa a duniya ya rasu yana da shekaru kaza da kaza. Hmm. To, sai wani da muke magana da shi ce a'a, to ai ko a unguwanmu babawa ne ya kai shekara 120 yanzu haka yana nan da ransa hmm, so kaji irin amma wani lokaci kila mu saboda rashin watakila rashin tattara bayanai kuma wani lokaci kuma zaka ga shekarun wani lokaci sha ana dan shatawa ne kawai eh, saboda babu a nan wuraren mu saboda shi wanda ya tsufan za ka ga kila komi ya masa ake kuma da ya tsufan da an kalle shi kawai sai a sai a sai a yanka mai <laughs> shekaru yanka kuma wasu lokacin za a iya cewa shekarun ka nawa ce to ko da dai an kana da sarki wani eh, ina da shekara eh, kaza sai a ce ya shi hasashe ne dai kawai hasashe ne kawai don haka watakila su kuma na waɗancan zai fi inganci watakila eh. tun da kaga su kasashe ne inda aka ci gaba eh. tun shekaru aru aru ana ɗaukar rajistar mm. shekarun haihuwa gaskiya kuma ba mamaki saboda abubuwa da suka shafi ka fara aikin gwamnati ka yi kaza mm, har zuwa lokacin ritaya da pension da sauransu haka ne eh. to awal labari na ƙarshe wanda za mu rufe wannan shirin da shi shine labarin wani ɗan wasa hmm. amma ka taba jin wanda ya samu rauni saboda ya yi atishawa mai karfi iko Allah a cikin filin a'a ko a ina dai ito ba atishawa ka san ita wasu naji suna cewa kamar kanwa ajali ce to haka shi wannan ɗan wasa ɗan <laughs> asalin Najeriya mai suna Victor Adeboyejo hmm. wanda ke buga ma kungiyar Volton Wanderers eh, wasa ta kungiyar da ya yau wadda Okoche ya buga ma a can eh. shekaru kamar ashirin haka za a ce da eh, suka wuce kwarai to ita shi yake buga ma wannan wasu to shi wannan dan wasan atishawa ya yi mai karfin gaske har ta haddasa mai ciwon awazu da baya har ya kai baya iya buga wasa a ranar talata ta gabata ne hmm. to kuma daga nan sai ya samu ciwo a awazunsa kuma daga nan sai abin ya koma masa ciwon baya wannan shi yasa ya, ya, kasa buga wasa a wannan lokacin to shine a manajansa mai suna iyan ivad ya ce ya gaya ma wata kafar watsa labarai da ake cewa Bolton News ina ganin ta kungiyar ce eh, ta kungiyar eh. yake cewa ya samu matsanancin ciwon baya shi Victor kenan kuma saboda ya yi wannan atishawa mai karfi kuma yake cewa ya ji cewa kamar sun amsa amma kuma yana jin ma kamar sun tsage wai kamar irin naman nan da ke tsakanin awazu haka rebu kenan ko <laughs> to ya tsage saboda wannan atishawa da ya mai karfi atishawa ta zama ta zama eh, tashin hankali ta zama tashin hankali yanzu dai adebo ya mai shekaru 26 an je an yi mai hoto eh. wannan da ake kira ila na aka gano cewa har eh na aka gano to yanzu dai yana sai na ci gaba da karɓar magani abinda manajan sake cewa wato wai victor yaro ne mai ƙarfin gaske maji karfi ya ce to atishawa ma da karfi yake <laughs> to shi yasa garin atishawa din ya je ya tsaga ah, rebon a wazon su aiko ba shi ne ba ina ga yanzu duk wanda zai atishawa sai ya dan fara sassauta sai sassauta ko <laughs> sassauta wata atishawa kuma ka san ita kamar haƙuri. za ta zo da kanta kwarai da gaske to mala awal ah, ina ganin saboda lokaci nan zamu naɗe mu wannan shirin na wannan makon a madadinka ni haruna shehu tanga zake cewa mu kasance lafiya sai kuma wani makon idan allah ya kai madalla sai na ce kai ma haruna shehu tangaza a gaishe ka to da haka muka kawo ƙarshen shirin a madadin daniel ocha da haɗa da kuni awwal ahmad yauke muku sallama